ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وما يود الذين كفروا عن الكتاب وأن سنك كافرت daga cikin mutanen littafi ko kuma waɗanda yake masu kahirci daga cikin larabawa ba su guri ba su son an yi nazala alaikum min khair a saukar da wani alheri gare ku kullum inda sun ga wani alheri son suke ya wuce ku wallahu ya fasu bi rahmatin min Allah na keɓance wanda yake so da rahamar wallahu bil khairi azim kuma Allah ma bucin kyauta ne kyauta wanda an mai girma yani anna kullu khairin yanaluhu ibadu duk an abin nan wani alheri wanda bayi ke samu fi dinin ga addinin su da duniya da duniyar su fa innahu min daga Allah yake kafan da alaihi wato ya ba su ne kyauta daga gare shi min gairi istihqaqin min ba wai don sun cancanta ba min zalika ga wannan aiki ballahu al-fadl wal minnatu ala khalqi Allah shi adda kyauta shi adda abin nan alheri ga bayin shi ننزح من آياتنا وننزها نادي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء qadir to wa min sha'an akwai kuma daga sha'anin maki an yad'ana shi suka ga makiyansa bi ya ma yarahu wasilatan ila tanqisihi wa saddin nas anhu wato in dai ya wani abu wanda yake in ya bi shi hanya ne na rage abokin makiyansa kuma da hana mutane ga imani da shi zai yi fala ya futul fala ya yahud bai abin nan bai wayar yahudun kafirai wato yahudawa an yi nufin nasu wato shi ne wato Allah abin nan kun san mutane suna al'adu daban-daban a taho ɗaya rana a aza su bisa ga musulunci kuma yana da wuya saboda haka a kamar misalin shan giya yana abin nan kun ga shan giya yana da wuyan bari sai rana ah, sai aka ce akwai amfani ciki akwai cuta ciki amma cutar ta ya shi ya fi yawa ah, ka kun ga wata wasu za su bari ba hana ba amma dai an kawo wani abu zai sa kyama bayan haka nan kuma ah, a ce kada a sha giya lokacin sallah lokacin sallah tun daga sallah azhar kenan har isha in mutum zai sha kawai ya sha bayan isha'i kamin safiya ta yi in ya tashi da safiya ya sallah ya tafi zuwa neman abinci babu abin nan kafin azhar ba wani shan giya kun an rage karai bayan haka na bayan mutane sun saba an hana gaba ko kuma a sake wani kunci da wani gwargwadon hali kun ga abin nan an ba a sallah sai a kawo sallah ko kuma ana wani aiki a bar shi a kawo wani kamar da ana abin azumin ashura an ka bar an kawo na ramadan to sai yahudu sun ka samu wannan abin su ce muhammad yana umarnin mutanen sa su yi wani aiki yau gari sai ce a'a ga wani ya da shi suke kun fahimta ko to shine wannan kenan ina ne fa na fa Allahu al almu'minina ala zalika kai la yaga tarmu wato Allah ya farkar da mu'minai ga aikin yahud don kada su mutu domin wannan naski ko musan musanya nan don amfani kan su ne ma nan saka min atin Allah ya ce ba mu ba mu shahe wata aya ba ayin abin nan da hukumu hakum wanda yake an saukar da hukuncinta in ma ma'a labziha aula ko dai tare da labzinta gaba ɗaya a shaɗe Hauda ko abin nan hukuncin ɗaya a barka, wa fi qira'atin lam min nuni min nusikh aina murkun ko aina muruka au au jibril bin sahaban ba mu umarce ka da shahi wata aya ba ko ba mu Umarce jibril da shahi wata aya ba aunin sa ko kun ba mu sa ah, wannan aya kan manta da ita ba wato mun ka shahi aiki da ita ko kuma shahi ta daga lawul mahfuz gaba dai ba mu yi ba face na ci ga sai na mun taho da wata tafi wato inda don mun ka shahi hukuncin wata aya mun kawo wata wadda tafi ta misali mun fahimta ko wadda ta fi sauki ga bayi ta fi amfani ga bayi kuma ta fi sauki aukatar al'ajir ko koyan mahiyawan yawan lada aw mithla ko mu kawo kamar ta bit takalifi wa thawabi kamar abin a dauke mutane daga baitul maqdis ko mu suna fuskantar ka'aba kun ga duk ne kun fahimta ko wato mithla kenan alam ta alaman Allah ala kulli shay'in qadir kai ba mai karatu ba san shin Allah mai iko ne ne daga dukan komi saboda ka nasu shahiwo aya ko musanya wata duk da gare shi yake saboda ka yana yi kuma don amfanin ku ne saboda ka mai suka don ya suka bai nazara hukumuka min ayatin nazara hukumu hukumuka to ci gaba alam ta'lam alam ta'lam anna وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير alam ta alam anna ba kai mai karatu baka sani ba anna la lahu mulku samawati da ardi Allah shi adda mulkin samai da mulkin kasa ya fa'alu fihi ma ma yasha yana aikata abin da ya ga dama ciki saboda haka naski da rashin naski duk ɗaya ne gare shi wa ma lakum min dunillahi min ba ku da wani masoyi in ba Allah ba wanda zai taimake ku wala nasir ba ku da wani mai tsaro ai yamna wa ku ba ku da wani mai taimako yamna wa azaba wanda ke hana azaba shi an kun da gare ku in ataku ma in azaba ta zo muku wal farqu bainal waliyyi wan nasir akwai bambanci yawanci waliyun ko nasir annal waliya qad yad'u wato waliyuka shine dan uwanka wanda yake akwai zumunta gare ka da shi shine waliyuka kenan nasir ko duk mai taimakon ka babu zumunta Ku fahimta ko saboda haka sai akwai bambanci tsakanin su yace wan nasiru ya yakunu ajnabiyan wato mai taimako nasir yana yiwa ba ku gama komi da shi ba wajen zumunta alil mansur ko ya taimake shi amma babu wata zumunta tsakanin su fa kuma umuman wa khususun tsakanin su akwai wani abu da ya hada su duk taimako don waliyuka yana taimakon ka nasiruka yana taimakon ka amma kuma waliyuka akwai zumunta Nasiru babu wata zumunta kun fahimta ko shine khusus yin washi wata wani ka'ida ce ta masu abin nan mantik wa min sha'anil adu an yas'ala adu akwai daga sha'anin makiyi. ya tambayi makiyansa su'ala ta annatin ya tambayi shi tambaya ba don wai yana neman ilimi ba don ya samu yadda ya kama shi Mu mubasharatan ko shi ya ta ya tambaye shi yaya kaza don ya samu yadda ya kama au ya dusu zalika fil mu'minin ko ko ya samu wani ya ce ta ka tambaye shi kaza kai ya yi da kifa iman don ya abin ya su yi ta hannun ne don su raunar da imanin su au ya rudahum an ko ko ya sa su ce a ashe abin haka yake su bari in sata ya samu iko faraddallahu maki da tahum fi dalika waɗannan yahudu suna yin haka nan Allah ya mayar da maki da su gare su yace am turiduna an tasalu rasulakum am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila musa min qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. wajen rubutu ya kamata ya zama min sha'anin al'adu shi zan don haɗe ki da waccan aya wanda Allah eh, wato eh, ya tambaya don ya samu makama ko kuma ya sa wani ya tambaya don ya karkatar da shi kun wanda ko ya ce amsa riguna an su salu ko kuna so ku muminnai ku tambayi manzon ku su'ala ta annace wato irin tambayar wannan gajiyarwa ah. da an yi wasu a makkata matalan ku ce su ce ku roƙe shi ya mai da makka fili a ɗaya da duwatsun nan ku huta da duwatsu aw ya safa ta ban ko ko safata koma duki ku yi ta bambara kuna sayarwa kun samu kuɗi zahaban wata zinariya kama su ila Musa wato ku musulmi kuna son ku tambaye manzon ku kamar yadda an ka tambaye Musa min kawul gabanin wanda gabanin kuwa annabi ah. wato domin su sun taba yin haka nan sun ka ce mu Musa nuna muna Allah bayyane hmm. to kuma kuna son ku yi haka nan ku ce a bai da eh, safa ta koma mar abin nan dutsen eh, zinariya ko ko duwatsun makaɗe da sai koma hi hmm. man ya tabbatar kurbin iman duk wanda ya musanya kafirci ya musanya musulunci ya dauki kafirci wato ya musanya imani ya dauki kafirci ya kuda hu badala ya dauki kafirci wato matsayin imani da tarkin nazari fil ayati al bayyinat wato ya bar abinan tunani ga ayoyi waɗanda an bayyana ni wakati da ga ya dore neman wasu kamar a mai da dutsen safa abinan zinariya ko a ɗebe duwatsun makka to ba haddalla sawa sabi ya bace ga suka hanya ai a hada da muka haka ya ya ya ya ya ya kure ga hanyar gaskiya wasawa'u fil asli al wasl wato tsakar hanya kenan ni ila mata sifatil maful wato tsakar hanya asabilul mustawi al muntaji wa ya bar hanya wadda adda ya tatta wadda abu yake duk wanda yayi wannan don abin nan an samu ko ne ko ko yaya kada ku yarda to ci gaba wadda kafirun من آل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوه واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير to kullum makiyin mutum in ya ɗebe ɗammani min al-maka'id al-amaliya ya yi gunyar dibara har ya gaji ya ɗebe ɗammani bai ci nasara ba wanda jahihi ya ɗebe ɗammani ga ci nasara fi haga makidodin bai samu makasudinsa ba fa innahu yarju ila tamanniyatil kadhiba sai shi komo ga guri Allah sa su abin nan Allah sa abu kaza ya same su alkaziba wanta zari dawa'ir jiran musibu ala aduhi ga makiyansa yace ai abu kaza zai same su wa irsali kalimatin musi'a sana aiko kalmomi na zagi masu nuna nawa fa amara allah almuslimina alla yaltafitu ilaiha Allah ya umarci musulmi in sun ji ana irin wannan zage-zage kada su kada su damu kajiya to Allah ya tafi tuyi laiha idan ja aduhum min aduin in irin maganganun nan sun zo daga makiyansu kada su damu bal yantaziru amrahu su umarnin Allah wa alam bima yudabbiru lahum Allah shine masani ga abin da yake shirya musu akan wadda alladhina kafaru min ahli kitabi wadda min ahli kitabi masu yawa daga cikin mutanen littafi sun yi gurin law yuridunakum da imanin imanikum fa da dai sun maishe ku kafirai bayan imanin su wani suna gurin su yi kokari su mayar da ku zuwa ga abin da dariƙa hasadan min inda an husayim don hasada daga na su ay hamalatuhum alaihi an rayukan su ta dauke su akan wannan alhabisa wadda abaya da kyau min ba'di ma tabayyana lahum min ba'di ma lahum bayan gaskiya ta bayyana gare su cikin taurata sun sani cikin qur'ani sun sani ga hadisai sun sani fi sha'anin nabi ga al'amarin annabi fa'fu anhum mai faɗin wannan magana ko ko mai ƙoƙarin ya juyar da kai ku yi musu gafara ku yafe musu abin tausayi ne eh wasfahu ku kauda kai a aradu fala tujawizu kada ku abin nan kada ku ketare abin nan ku komo kuna faɗa da su hatta ya ce Allah bi amri Allah zo da al'amari ne fihim gare su min alqitali ha in ya zan wani abu ya sanar yaki to in kuma abin nan ya shirye da su shikenan إيه، إن الله على كل شيء قدير كما ما إيكو نيقا دوكم كومي وأقيم وآتوا الزكاة تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير to uh, waki musalata ko ku tsaye da sallah ku musulmi kada ku damu da zagin su ku tsaye da sallah kamar yadda Allah ya ce ku yi wa atu zakata ku bada zakka kamar yadda an ka umarce ku ku yi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kun ka gabatar eh, saboda nan ku na alheri wato na da'a ga Allah da sadar da zumunta da sadaka tajidu duk abin da kun kai na aikin alheri za ku same shi inda wurin Allah Allah shi ma ke tsauran shi bai bari ne ga wani balle ya sace ko yayi wani abin nan inna Allah bima ta'maluna basir kuma Allah eh, mai gani ne ga abin da kuke aikatawa lokacin da kuke yi yana gani kuma shi zai amshi abin shi rike da kansa ko kun bi shi saka muku da shi wa ya yaqulu kamar yana cewa la taltafitu ila ma yuzunaku kada ku kada ku waiwaya zuwa ga abin da cutarwa da suke muku bihi min al kalami sayyid magana wadda ba ta da kyau kada ku damu da ita ta wajtagilu anhu ku shagala daga barin su bil ibadati da ibada min qala salat na tsaida sallah wa gairi da wannan sami'a amal khair ku ita aikin ta kuna ibada kuma ku ku dauka kamar kun ji su wa qalu wa qalu la jannata illa man kana hudan aw nasariya tilka amaniyuhum لكم إن كنتم صادقين to kuma ga wata ga wata mas'ala nan dai yahudawa sun nasara sun ka shigo mun su ba su da ilimi ba su da tunani balle su yi abin nan ko magana su ma ba eh wato sai abin da yake dan bayyana shi dai za su iya ganewa wa qalu sun kace lan yadkhul jannata illa man kana hudan an nasara ba wanda ke shiga aljanna sai wanda ya zamba yahude haka yahuda suka ce su ma nasara sun ce ba mai shiga aljanna sai ya zan nasar sai ya zan kirista kun gane kala dalika yahudul madina yahuda madina sun kace wa nasara najran domin akwai nasara najran najran tana nan abin nan uh, kusa ga jidda wato abin nan um, kuduga kuduga ai lamma lamma tanazaru ko labbaina dai annabi lokacin da sun kai muqabala gaba ga annabi ai kala yahudu yahud yahuda sun kace lan kula lan kula illa yahud ba mai shiga aljanna sai yahudawa kawai wato addinin su ba na gaskiya bane sannan sannan isa alaihi salam ai bai da uba eh, to wannan shi yasa su kuma kiristoci wato don kada a ce ma annabin su bai da uba sai ce a ai dan Allah ne to bayan haka nan da sun da anka suka ce sun sun kere isa kuma eh, wato kenan abin nan mabiya ke ralle har sun ka yarda suke shi isa su ce make rari alhali cikin littafin isa in abin nan bible din abin nan eh, injil bible dai wannan da sun kai sun ce duk wanda an ka kere la'ananne ne sun bi kerare ga ga irin fassara su kuma da arabi kala'ana cikin littafin shi ashe kun ga musulunci shi ya tawo wanke isa alaihi salam hmm. tilka ma yihun wannan shine gurace gurace su na cewa yahudawa da yake shiga aljanna ko ko nasara ce su dai za su shiga aljanna suna cewa ba mai shiga abin nan sai wanda ya abin nan ya samu ceto isa ya ke rarre wa kullahum wato ba isa annabi ba isa ke rarre yesu ke rarre kullahum ka ce musu hatu burhanan ku ka hujjaku ai hujjatun hujjatakum ka hujjaku ala zalika bisa haka nan in kuntum sadiqin in kuntum masu gaskiya fi gare shi ku kawo cikin bible inda an ka faɗi wannan magana babu bala بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون bala ya da kullu jannata gairuhum wasu suna shiga aljanna waɗanda ba yahudawa ba nasara suna shiga aljanna ma aslama wa shahudu wanda ya mika kuskar shi lillahi ga Allah yayi abin da Allah ya wanka da al'amari ya jayu ga al'amarin ubangiji wato zai shiga wa hasal wajha li'annahu ashrafu al'ada in fuska mutun ya mika fuska shi ai kenan dan ta hi daukaka kenan fa gairuhu aula in fuska ta miku ai saura kenan min babu aula hmm. wa man ahsana eh, ko wa huwa muslim kuma ko ka yi abin da Allah ya ce kuma bai isa sai ka yi don Allah kuma ya jawo ga yarda Allah ya mika fuska shi ga yarda Allah sannan kuma ya yi alhali Allah ɗaya yake nuhi da aikin da yake yi shine muhsinun to fa lahu ajruhu wannan yana da ladashi inda rabi wajen ubangijin shi yana da sawaba aikin sa abin nan tunda nan duniya har aljanna wala khafun alaihim su waɗanda yake sun zan mu'min nan kwarai babu wani tsoro gare su wala hum yanzu ba su bakin ciki bil ga lahira وقالت اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون to kuma ga wata kissa wadda yake ta daidai da abubuwan da na auku gare mu nan wa qalat al yahuda yahuda sun kace laysatin nasara ala shay'in nasara kristoci ba kan komai suke ba mutaddin bi isa saboda haka bata yarda da isa ba su yarda da isa ba su yahud wa qalat nasara su kuma nasara sun kace laysatul yahudu ala shay'in yahuda ba akan komai suke ba domin an shahi hukuncin su mutaddin bihi wa kafaru bi musa amma sun kace musa ma ba gaskiya ba wa hum yatluna kitabu alhali ko da suke faɗin wannan maganganu ko wannan suna eh, karatun littafi wanda an ka saukar gare su cikin wa fi kitabil yahud tasdiqu isa cikin littafin yahud akwai gaskata isa wa fi kitabin nasara cikin littafin nasara tasdiqu musa akwai gaskata musa kun gane ko kazalika qala alladhina min qablihim haka dai kazalika alladhina la haka dan wanda ba su sani ba ke faɗin magana Eh, tijjaniya su ce kadiriya ba kan komi suke ba an shahe ta da kadiriya su ce tijjaniya ba kan komi suke ba suna da littafai waɗannan kan rubuta suna nan gare muku eh, ba shi ne ba shi ne abin nan saurara kazalika kalan alladhina la la'alim haka nan waɗanda ba sani ba ke cewa mushrikai min la'ara ce ai mai faɗin kaza abin nan ya ya sa uwaye ya ne مثل قولين magana su سودي ودان su يهودا da nasara قالوا لكل لكل ذي دين ليسوا على شيء su wadanda ajahilai haka sun kace duk mai addini ba addini bane ba akan komai ba sai ya komo ga abin nan tsahin su wallahu ya kun bainahum Allah shi ke hukunci tsakanin su yamal qiyamati ranar kiyama fi ma kanu fi yakhtan garin sun kasan sun kasan suna sabawa ga addini min amri dini al'amarin addini wa yadkhulul muhiqqa aljanna Allah ya shigar da mai gaskiya cikin aljanna wal mutila ya sa mai banna annar cikin wuta to ci gaba wa man allahu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'i fi harabiha أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم توصلنا يتي ومن أظلم وانين هزالنتي أي لا أحد min almani'in azlam cikin masu hana addini ba wanda ya zalunci mimman mana masajid Allah an yuzkar fi ismuhu wato kenan sai aka komo kuma an ce kada a bar musulmi su yi aiki da abin yahudawa dai suna kokarin su hana kirista aiki da abin nan masallacin baitul maqdis sannan kuma kirista suna suna kokarin su hana musulmi eh, kun gane ko eh, kamar yadda ake hana abin nan yan izala su yi abin nan masallaci alhali limamin su ko karatun fata bai iya ba Eh, eh ko abin ba yadda suke karatu ke alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim yake ko sun ce ba su karanta yadda larabawa ke magana ba an ce ko karanta qur'ani da harshen larabawa ko ba haka an ka ce ba bi alhalin arab wato wane ne ya zalunci bisa ga wanda ya hana masallatan ya ubangiji an yi fiyar mu a ambaci sunan shi ciki bisa salati wa tasbih ta kara a shiga wasu afi ya yayi aiki ga rusawa masallatan bil hadami da rusawa wa ta'dil na cewa kada a bari mutane su shiga ma da'awa ku annahu huwa ala din al ko yana cewa shi akan addini a sahihi ingatacce wa anna ghayrahu laysa ala shay'in wanda ba shi ba ba akan komai yake bai yutar dubi wanda ake kula da shi min addini addini wa ya shi zalunci مثل ما قلت ما قالكم ما فعلت الروم الذي الذين خوربوا harrabu harrabu baitul maqdis kamar wato abin rumawa wadan sun ka rushe abin baitul maqdis fa inna falastin ko falastin failat failat failat yus arumi failat yus arumi malikun nasara shine abin sarkin kristoci gaza bani isra'ila ya yaƙi yahudawa wa qatala uh, muqatilihim ya kashe dattijawa daga cikin su wato wanda yake ya balaga masu yaki wasa ba zararihim ya kame abin nan zuriyar su yan kanana wato abin nan mata da yara wa araka taurat ya kone taurat wa kharraba baitul maqdis ya rushe abin nan uh, baitul maqdis wa qadhafa fihi al jafa inda duk an ka samo Musa sai a jefa a ciki wa zaba fi la khanazir ya dora kama abin aladai ana yankawa ciki wallam yadhal kharaban hatta banahu almuslimun shi baitul maqdis din masallacin bai goshe ba yana rusashe sai lokacin da musulmi sun kaci baitul maqdis an ka rushe an ka ɗebe wannan abu an ka umar yasa an ka gina shi fi hadi umar radiyallahu anhu cikin tarihi mun karanta shi ko wal mushrikuna su ma kafirai lamma saddu nabi sallallahu alaihi wasallam al amr hudaybiya anil baiti wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso da shi da sahabban shi su yi dawafi su yi abin umra sai kafirai suka ce ba za a shiga ba kun gane ko ah, kun ga sun yi daidai da su wa abalul yahudi fi misli hadhihi kathiratun ayyukan yahudawa ga irin wannan hanawar wuraren ibada ko ku hanawa ibada masu yawa ne kamar yadda abin nan yan dari kuke yi wa qad zakara fi hadhihi sura kathiran anha anhum wato cikin wannan sura ya ambaci mai yawa daga cikin su ulaika ma kana lahum an yadkhuluha yanzu waɗannan da ba su son ke son a hana abin nan an ka hana mai baitul maqdis ba su iya shiga ciki illa khabin sai suna masu tsoro ai ma kana lahum fi ilmin lahi ga sanin Allah ba su iya shiga wa qada'i da hukuncin Allah ba su shiga an yadkhuluha ba su iya shiga an kuɗe da an guda wato ba su iya shiga wato baitul maqdis illa fi halil khawsa cikin halin tsoro wa huwa wa'adun lil mu'minin wannan wa'adi ne ga mu'minai bin nasari da taimako wasu al masajid min tsarkakewa masallatai don su kudi ba abin nan yadda yahudawa suka uh, uh, ko kuma abin nan suke kokarin rucewar abin nan uh, baitul maqdis amma duk da haka suna tsoro kudi ba yan watan musulmi duwatsu ɗaya suke dauka suna jefa su da shi suke gudu ga su da bam da komai suna jefa musu ya baka wa qad anjaza wa'adahu Allah ya zartar da alkawalinsa kama huwa zahirun kama yadda yake bayyane lahum ay al kuffar min ahli kitabain ta kafirai daga cikin yahudawa da kiristoci wal mushrikin da masu shirki adda'i na ko waɗanda ah, anna gairahum laysa ala shay'in waɗanda ke cewa duk wanda ba su ba komai yake ba min addini addini yuta wanda ake domin kowanne na cewa addinin sa ɗaya an na kwarai to waɗannan wato ba su samu ba a cikin duniya illa khizun face walakanci lahum fi dunya khizun suna da walakanci cikin duniya hawanun bil qatl domin ko da yaushe ni a walakanci in ka tambayi malami guda cikin su maimakon ya faɗa masa ita faɗa kamar kare hmm? rashin ladabi ne ake cewa eh abin nan wato inda duk tambayi mutum ya faɗa kada faɗa ai kenan ba gaskiya shi yi ba ah, abin nan bil da kashi wa abin nan wasabi da kamu wal wal da jizya ولهم في الاخره عذاب عظيم من دنيا سنة وان ولا كنتي سنن كما سنة الاخره عذاب عظيم عذاب ما سنني هو النار شيء وتا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم to walan ma zakara an na azama zulmin wato lokacin da ya ce mahi girman zalunci filfili ga aiki mani manu masajidallahi hanawar masallatayin ubangiji a ambaci sunan Allah ciki ko kamar yadda yahuda suka hana nasara ko ko yadda abin nan nasara suka hana yahudu har abin nan musulmi suka tafi suka karbe na saba an yi karama a kuma ya shariku wato abin ya dace a ambaci abin da ya kama da shi fil adami ga zama mahi girman zunubi zulman ga zalunci fil ga magana wadon wancan aiki ne wannan kuma magana da tafi wa huwa ta'ami fi tahwilil qiblati shine lokacin da anka juyar da alqibla ba a mai magana ana juyar da alqibla ba sai suka dora suka suka ce da gashi suna abin nan suna bin alqibla mu yanzu sun canza wannan zubatul waladi ila Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma jingina da zuwa ga Allah a ce abin nan uzairu dan Allah ko isa dan Allah ko ko mala'iku ƴaƴan Allah wa zikru ma kulli wahidin min anwa'il kuffari thalatha sannan da ambaton abin da aga kowane na kafirai uku muna magana kafirai uku suwa ne yahud da kiristoci da abin nan arab waɗanda ba su musulunta ba ba su ne ba to fa qala fi raddi man ta'ana fi naskil qibla wato wanda yayi suka ga abin nan barin alqibla ta baitul maqdis a komo makka wanda ya suka to ga abin da anka ce saboda shi walillahi al-mashriq wal maghrib wato gabas da yamma dunna Allah ne ai al-ardu kulluha kasa dukanta li'annahuma nahiyata domin gabas da yamma su nahiya biyu na kasa wa ayyu ma tuwallu wujuhakum duk inda kun ka fuskantar da fuskokinku ayyuhal na ku fi salati ga yin sallah bi amri in ya zan da umarnin Allah ne fa kan wajhullahi to can yarda Allah take kun gane ko wajhu ko ga larabci ko da ga hausa in ka ce uh, abin nan an bayar saboda wajhu wato kenan saboda yarda shi ay ridahu yarda shi wai uh, wa qiblatuhu allati radiyaha kuma ita ce alqibla inda ya yarda wato kada ayi abu da ka inna allaha wasu ubangiji mai faɗi mai yalwar falala ne ai ya su kulla shay falala shi tana ta ishi komi alimun masani ne bi tadbir khalqihi wato ba ka yin aiki ka ce don Allah ka yi alhali ba ka yi yadda ya ce ba kun gane to mu ci gaba wa qalu wa qalu Allah subhanahu بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا كما أبن سنكة يهودا ونصارى man za'ama anna al mala'ikata banatullah wanda yace wato mala'iku ƴaƴan Allah ne wa man su uku kenan yahudawa da nasara da wanda ke cewa mala'iku ƴaƴan Allah sun ka ce ita ta Allahu waladan Allah ya riƙe ɗa wa ƙala ta'ala subhana Allah ya ce a tsarki ya tabbatar ma Allah a ai tanzihan lahu anhu Allah ya tsarkaka wata daga abin na samun ɗa domin ɗa mai ɗa wato alamar mutuwa ne kuma akwai wani jinsi kenan irin sa. ballahu ma fi samawati wal ardi Allah shine da abin da a cikin samai da ƙasa duka mulkan shi ya mallake su halkan shi ya halitta su wa kuma duk bayansa ne wal malakiyya tunafil wilada mulkiyya yan an ce wannan bawanka ne ashe kenan bai yiwa a ce ɗanka ne eh, wa abbara bima tagaliban lima la yaqilu an ka ce duk abin da a cikin samai da ƙasa bawan Allah ne akwai masu hankali cikin akwai wanda ba su da hankali duk eh, wato mahi marasa hankali sun fi yawa don haka an ka ce ma fi samawati ba ce man fi samawati ba kullun lahu qanitun duk wanda a cikin sama da ƙasa mai kankan da kai ne ga ubangiji muti'un masu ta'a ne gare shi kullun bima yuradu minhu kowane an yi shi ga abin da ake nufi da shi wa fihi tagalibun lil aqili da an ka ce qanitun wato an yi mai jam'ul muzakkar salimi to nan an yi jayar da abin nan kenan masu kankan da kai masu hankali to wal ardh وإذا قضي أمرا فإنما يقول, يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض الله شين يخلي تسمي دك أسا بعد ياكو كويا كوا با بدع الشيء واتوكي نشي يقاك با ياكو كويا كوا با موجدها لا على مثال سبق شيء يساد يا يحلي تك أسا دسمي ba da wai ya koya daga kowa ba wai za ka da amuran kuma in ya hukunta wani al'amari ko ya nihin wani al'amari ya yi ya samar da shi fa inna ma ya kula hukun abin da ɗaya zai ce ga abin ka zamo ko ya kuna abin sai ta zamowa wa huwa ya kuna sai abin ya ta zamowa ba sai an yawo an wahala ba wa ma zikira min amri naskil qiblati sannan bayan haka nan wata wannan eh, raddi ne ga masu cewa Allah na da da wata duk komi bawan sani to sannan kuma ga raddi ga wanda ya ambaci cewa wato don me ake naski na sulqibla domin an da ana dibin baitul maqdis an ka juyar ya koma makka ko to masu suka ga wannan wannan batradi ko ishtaraka fihi jami'ul kufari Wata um, jinginawar ɗa Allah dukan kafirai sun yi tarewa gare shi domin yahudu suna cewa uzairu dan Allah kiristoci suna cewa isa dan Allah ah, ah, ah, mashirikai wasu abin nan saba'a suna cewa mala'iku ya'yan Allah to in kun diba duk masu bautar abin nan masu bauta in ba ta musulunci ba abin nan da suke bauta suna ganin kamar yana da zumunta da Allah kun gane mun fara da mashirku da bima ce amma masu shirki ga abin da sun kadaita da shi shine zai ambata ya ce wa qalal ladina la ya'lamuna وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون to wannan aya da anka ambata mushrikai sun abin nan larabawa kenan sun kadaita da shi ga shi wa qala alladhina la ya'lamuna da ba su sani ba su ne kafiran maka sun kace ma annabi laula yi Allah don mai Allah bai muna magana da kansa annaka rasuluhu shi faɗa ya ce shi kai manzon sa ne autati na aya ko wata alama ta zo muna wadda yake abin da min maka tarhana ku ala sadikika abin da ka nema don ya nuna muna gaskiyar ka maganar abin nan quraish kamar maganar mutanen makka min ta'annuti na wato tambaya don wahalarwa wa talabil ayati da neman ayoyi Ta sha bahar qulubuhum fuskuban abin nan zukatansu su duk sun yi kama da juna fil kubi ga kafirci wal ina tsaurin kai yi tasliyatul lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan akwai hankurtarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mi an ka faɗa masa kai ya damu ba shi dai an kawa ba wannan shine al'adar mutane kar bayyana al'ayati kuma masu neman ayoyin nan ai mun bayyana ayoyi liqaumin yuqin ga mutane waɗanda suke suna da ilimi sosai na gaskiya ya'lamuna annaha ayatun sun san ayoyi ne domin qur'ani da mutum ya diba ya san inda yana da hankali ya san ba daga mutum yake ba daga Allah yake fa yu'minu saboda ka sai imani waqati rahu ayatin ta'annutun neman wata aya bayan waɗanda mun ka bayyana wato kawai tambaya ce ta neman kurewa na banza to ci gaba inna arsalnaka bil haqqi ولا تسأل عن صحاب الجحيم to inna arsalna Allah ya ce lalle mu ubangiji yana girma kansa mu mun ka aiko ka ya Muhammad bil haqqi da gaskiya da shirya bashiran ma ajaba ilaihi kana mai bushara ga wanda ya karba ma gaskiyan nan kai mai bushara da shiga aljanna wa nadiran ko mai gargadi ga wanda bai jawabi bai karba ba ai mai gargadi da shiga wuta wala tas'ala an ashabil jahim kada ka tambayi mutanen wuta ay al kufar kafirai kada ka tambayi malamin abin da gare su kada ka ce lima lam yu'minu don me basu yi imani ba inna ma alaikal bala kada ka dora bincike ka ce wani ya ki yarda don me bai yarda ba a'a abinda an ka azama ka faɗa kawai amma shiryarwa ba hannunka take ba kun gane ko eh, wa fi ko wato kada ka tambaya ko ko la tus'al a tambayar ka to ci gaba walan tardi an kal yahud walan nasari hatta tattabi'a millatahum قل إن هدى الله هو الهدي ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى واتو يهودا ودا نصارى وبزع سير دا كيبا حتى تتبع ملنا سيدي كاكو موغا عقيدة سيدي كاي عقيدة إلين تاسو wato kenan duk wanda yake da gangan yake yi yake kin gaskiya har abada ba zai komo ga gaskiyan nan ba ah, wanda ke yi da jahilci shine in ya gane ya komo ga gaskiya amma wanda yake dama da abin nan ya sani da gangan yake bai komowa kul kace inna hudallahi huwal huda wato shirya Allah shine musulunci shine shirya na gaskiya shine addini na kwarai wa ma adahu na dalon don abin da ba shi ba kuma bata ne wala in tabata hawa'un sannan Allah ya ce ma annabi in ka wallahi idan ka bi son zuciyarsu kai ka dan sassafta allati ilai hawa ta ka bi son son zuciyoyinsu wanda yake suna kiran ka zuwa gare farlan bisa ga kaddarawa ba'da ba'da alladhi ja'aka min ilmi bayan abin da ya zo na ilimi wahayin da an ka ma daga Allah bayan ka san haka nan ka dan karkata ka dan ga abin da suke so malaka min Allah min wali to baka da wani mai tsaro wani masoyi wanda zai tsare ka daga Allah wala nasiri ko mai agaji yamna uka min to in annabi haka mufa Allah sauƙaƙe الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون to ko da cikin kafiran akwai masu karantawa in an karanta musu qur'ani su san gaskiya ne su yi imani saboda kada ka damu don wasu mahiya ba su yi ba eh, alladhina atainahumul kitab waɗanda mun ka ba su littafi yatlunahu suna karatun littafi haka tilawati yadda ya dace ay yaqra'unahu suna kama unzila kama yadda an ka saukar wato waɗanda mun ka ba littafi kuma suna karatun su kamar yadda an ka ce daga cikin su kamar yahuda ko nasara ka yuminu na bito waɗannan za su yi imani da abin da a cikin qur'ani misali jama'atin qadimu min al-habasha kamar wasu jama'a wato kiristoci ko kuma nasara na wannan lokaci don sannan ba su dan kirista ba wato suka tawo daga habasha wa aslamu sun ka musulunta sun ka ce sun gani cikin littafin su dai babu wani abin nan annabi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirta da littafin da an ka bashi ya ki aiki da abin da littafin da an ka bashi bi an yi harifa ya karkatar da shi wa ulaika humul khasirun waɗannan su ne masu hasara kun ga abin nan cikin bible ana cewa isa ana cewa ku riƙe abin da nake gaya muku yanzu har kwamfata ya zo a muhammad ya zo in ya taho wato ku bi abin da ya ce to abin nan wani kirista mai hankali abu zai komo ga musulunci ba sai in bai in bai koma ga musulunci ba bai karanta littafinsa ba li masirihim ila nar don ko komu wasu zuwa wuta al mu'abbadati alaihim na hadu da wani abin da minista ne kuma abin da kirista sai nace cikin bible ga abin da an kace sai ce a abin da shi su ai abin nan processing abin nan ne catholic ne tawai sai abin nan sai ce shi ai catholic ne su catholic wato ba mai ikon ya karanta bible sai dai abin da limamin sai karanta ya faɗa masa sai na ce masa ka bani kunya ya ce mini ce ah, mutanen ka su zaɓo ka don ka ka tsare musu burodin su eh, ga sauran mutane sannan kai kuma ba ka tsare hanyar ka ta wadda za ta kai ka abin nan eh, lahira eh, da kyawo sai ce eh magana ka tana da ina son ka aiko min da littafan musulunci in karanta in gani littafan na shirya abin nan kamin ya aika sai ka ce ya mutu to ci gaba ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala to daga wacan aya da mun ka kare to huna inta hal kalamu fi zikir ma ma ya kadau tam al mu'minina fi eh, fi islam al yahud ba mun yi magana an kace kada ku damu da eh, yahuda sun ki imani ba don ga halin su ga halin su ga halin su ga halin su an kai ta faɗa ga kiristoci ga halin su ga halin su ga mushrikai ga halin su munafiqai ko to wannan aya ta kare wannan abin nan labari ya kare wa radda ala shubuhat kuma an yi raddi akan shubuhohin da suke zakwa allati yusiru hal kufaru na kafirai na motsar da su ni shakki bi hadu afal muslimin don su sa shakka ga masu rauni cikin musulmi wa izbatin nabi ko ala da'awati kuma mun karanta na cewa an tabbata an ce annabi ya tabbata akan da'awa kada ya damu da abin da suke yi wa ikhbarihi bi anna al-yahud wa an-nasara la yatabi'una kuma an bashi labari ce Yahuda da nasara ba za su bi shi ba illa alladhina qara'u kitabun sai waɗanda na karanta littafin su kama ko kamar yadda yake walam yuharifu ba su karkatar da shi ba su dai za su iya komawa cikin musulunci wa man harrafa kitabu duk wanda ya karkatar da littafin sa minhu daga cikin su ba yahudi ya karanta taurata ya karkatar ko kirista ya karanta bible ya karkatar. fa inna aqibatakul khasaratul kubura abinda karshen shi wato zai yi hasara babba ya karanta littafin sa ko kuma ya karanta ya ƙi yarda da abinda a ciki abinda aqiba shi hasara babba to bayan haka nan sun manta kala siyaqu magana yanzu ta cira ta kuma bil khitabi ila bani isra'ila wato kuma mun komo ga bani isra'ila ka annama yadu'uhum ila al-islam ad al-akhira kira na uku kenan kira na farko dai an kai su cikin jama'a sannan na biyu an ka kira su kuma domin su an malamai in sun yarda kowa za su bi su an ka faɗa musu ni'imomin da Allah ya yi wa abin nan kakanninsu da uwayensu ah, kuma da sun kaki an ka kira su kuma an ka ce ga abin da suke yi to yanzu gashi an koma kiransu kira na ƙarshe ga shine yace ya bani ko ya bani isra'ila ku ne mata illata na ya ku ƴaƴan isra'il ya ku ƴaƴan bawan allah ku tuna ni'ima ta wadda ni gare ku wa inni faddaltukum ala alamin ku tuna na fifita ku akan sauran duniya duka ta zamanin ku ku yi tunanin wannan don eh, abin kada ku ki abin da ni umarce ku da shi ta ci gaba wata ku واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ya ku bani isra'il ku yawman ku ji tsoron wani yini la ji nafsun an nafsin shay'an wanda yake wata wata rai ba za ta iya saka ma wata rai da komi ba cikin yinin nan wala yuqbal minha adlun kuma ba a iya karbar fansa in mutum ya tafi ya yi laifi ba in za a yi mai azaba bai ci bari in bada wani abu a fanshe ni wala wa shahatun ceton wani duk bai amfanin shi a ran nan wala hum yunsaruna kun su zan ana taimakon su ba kuna min azabi illa su zan ana iya hana su daga azaba ubangiji ba ku tuna wannan yini ku yi imani to wadhkuru وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين to kuma ku tuna ku jikokin Ibrahimu ne da shi kuke alfahari ku tuna ga abin da ya ce ka ku yi tsammanin wani abu ne sabo an ka kawo muku Ah, wazkuru ku eh, ambata idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin lokacin da Allah ya jarrabi ubangijin eh, ibrahim ya jarrabe shi da wasu kalmomi wasu umarni da anka bashi bi awamir abubuwan da anka umarce shi wani wahin da abubuwan da anka hana shi ah, kallafahu biha wanda yake ubangijinsa ya azama su ya yi aiki da su kila wato ga wani magana an ce hiya manasikul hajji shine an koya masa wuraren hajji an ce shi hajji kamar yadda an ka azamai wakila an ce almalmalatu an ce ya shi dora kurkurar baki wal istinshaqu ruwa wasu ku da yin asuwaki wa ƙasar sharib da katsewa gashin abin nan mm, gashin baki na sama wa farƙin ra'asi sannan raba gashin kai wa ƙalamin azfari da yankewar farutta a kaihu kada sakwata su je su ce ya fi <laughs> eh, wa natfi ibdi sannan kuma gashin hamuta a cire wa halƙil anati da askewar abin gashin mara ana son mutum cikin kwana arba'in duka shi aski gashin mara shi kamar yadda anka umarci ibrahim wani khitani da kaciya da ba a kaciya a ibrahim an ka sa ya kwarin kaciya yawwa kansa eh, wal istinja haka nan kama ruwa yanzu da an samu wani wanda ba musulmi ba wanda bai kaciya in yan musulunta to ba ya zuwa wurin likita shi mai kaciya in shi na iya yi shi in ba ya iyawa in yana da mata tana iya yi masa in ba haka nan ba sai zauna haka nan domin kaciya sunna ce amma bude al'aura shi haram ne saboda haka sai ya yi hankuri ya zauna haka nan irtikabu da rain wajibun to matarsa tana iya masa domin tana iya kallon al'aurashi ko shi shi wa kansa ba a aske kai sai lokacin sai hajji ko umra wa qadara wa latu tud'un nawas la tuhlaqun nawasi illa li ajalin nusukil mahaz eh wa qalamul azfari wa natfil ibdi wa halqil anati eh, wal khitan da kaciya wal wal istinja da kama ruwa in mutun yayi bawli ko abinan shi kama ruwa waɗannan su da aka umar aka umarci Ibrahimu da fa ya yi su kamar yadda an kace qala ta'ala lahu Allah yace masa in ja ja'iluka lin-nasi imaman to tun da ka bi abin da nice zan zan ɗaukaka ka in mai ka shugaba ga mutane qudwatan fi dini ka zan kai ne abin koyi ga abin ga addini ku yahud ku ƴaƴansa ne gashi yanzu an kira ku ga aqida irin tashi ƙala shi ibrahim ce. lokacin da za an kace za a ɗauka shi zan limamin mutane zan shugaban mutane sai yace min zuriyati kuma a sa limammai daga cikin zuriyata auladi ƴaƴana ko ij'al matan ka sanya wato limammai kuma daga cikin zuriyata kun ga wata mutum kullum yana son kanshi da ƴaƴansa qala la yanalu ahdi zalimu yace a'a alkawali na bai samun zalimi na azalumai sai wanda ya yi abin da an kace shi ɗaya za a iya ɗaukakawa ko da ɗanka ne ba za a bashi ba in ya karkace alkafiri na minhu dalla ala annahu yanaluhu ghairu zalim wannan ya nuna wanda ba a zalimi ba to wannan ni'ima za ta same shi shugabanci kun gane to ci gaba saboda haka duk wanda ke son ɗaukaka shi karatu kuma shi aiki da karatu وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصليا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود warkuru kuma ya koyoyin yahud in ja'alna albayta lokacin da mun ka sanya ɗakin ka'aba shine abin na makoma ga mutane yasubuna ilay suna tahiya zuwa gare shi min wanda yake kuma eh, abin nan kakanku Ibrahim wanda kuke alfahari da shi shi ya gina shi wa amnan kuma wannan wuri mun ka sanya shi amintacce amanan wurin aminci lahun ga mutane min zalimi in mutum ya shiga cikin hurumin makka ya tsira daga zalunci wal igarati babu hari alwaqi'ati fi gari wanda yake irin waɗannan suna aukuwa inda ba nan ba kada rajulu wato mutum ya zan eh, yalka katila abi mutum yana yiwa shiga muda wanda ya kashe ubansa a cikin haramin makka fala ya hayyiju wannan bai samai shi ji haushi har shi ce bari in lama. wata ka min makamin ibrahim musamman ko mutane suka riƙi abin nan wurin sallah ga makamin ibrahim ko ko wata ka ku yahud ku riƙi wata ya zan amri ku riƙi eh, abin nan eh, matsayin matsayin ibrahim ya zan wurin sallah gare ku da awatu eh, tuwa jahu ilayhim domin kiran nan ana ana fuskantar da shi ne zuwa gare ku riƙi bitalkirihimul baita albayta almatlub ana tunatar da su dakin nan na Ka'aba wanda ake neman ittija'u huskanta shi minhu da gare su banahu jadduhum kakansu shi gina jadduhumul ala kakansu na sama wato shine Ibrahim shi gina shi yin maqami Ibrahim wato kenan ku riki wurin sallah daga matsayin Ibrahim ai jaddukum wanda aka kakanku al'ala wanda mahi kakanku na farko allazi yarji'u faharukum ilai wanda yake alfaharinku zuwa gare shi yake komawa wa anna hadha ad-din eh, alladhi tad'una eh, tud'auna ilayhi wannan addini sabo wannan na musulunci wanda ake kiran ku zuwa gare shi laysa bi amrin garibin inda kun ba al'amari sabo ne ba wurin ku kun san da shi wa fi qira'atin bi fatihi khai wa takhazu sun karika wanda miru idan linnasi kun gane kun wa ma'anahu wa irja'alna al-bayta ka ambata lokal ko ku tuna ku yahud lokacin da muka sanya ɗaki masabatan linasi wurin komawa ga mutane wata kaza nasu ko mutane suka riki wurin sallah ga abin nan ga muqamu ibrahim wa fi kulli zalika targhibu lil yahud duk dai ko a ce su su riƙa ko ko a ce mutane sun riƙa in an ce mutane sun riƙi babanka ko ko sun koyi da babanka ba an karfafa ka kai ma kai ba kun gane ko an yadkhulu millata abin wato an kwadaitar da su su shiga cikin aqida cikin ta ubansu ibrahim wato musalla an ka ce abin nan ku riki ko ku mutane sun riki wurin sallah ga matsayin ibrahim makana salatin wato wurin sallah aw jihatu salatin ko ku wurin da ake fuskanta zuwa ga sallah wa qiblata har ko alqiblat sallah wa laysa al huna al-hajar alladhi qama alayhi ibrahim akwai wani dutse da ake cewa hijru isma'il wanda yake na hawa yana gini akan sa lokacin da yana ginin kaba ba shi ake nufi ba inda bina'il ba yana nan daban an an samu ya abin nan ba shi ake nufi ba wato maqamu ibrahim wato kenan masallacin gaba ɗai wallahu alam kun gane ko hinna ila ibrahim kuma ku tuna mun yi alkawali zuwa ga ibrahim wa isma'il da isma'il wanda yake babban ku ai amarnahu mun umarce su an tsakira bai ce mun ka ce musu ku tsarkake ɗaki na ai adi ko adima harata ku dawo da tsarkake daki na min al daga gumaka kada ku bari a bauta ma gumaka ciki ta'ifina don amfanin masu tawafi ga wurin wal akifina da waɗanda yake masu zama ciki ayil muqimina fi masu zama cikin makka war ruka sujuda masu sallah domin masu sallah suke yin ruku'i su yi sujuda jam'u raki'in wa sajidin ay al-musallina masu yin sallah ku tuna waɗannan abubuwa duka wanda ake kiran ku zuwa gare shi ba wani sabon abu ne ake kiran ku wanda ba ku sani ba to ci gaba وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا منا وارزق له من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر ۖ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير كما كتنا يا يهود أن مكة أيضا معروفة عندكم سننا أولينكم da ana ce fi du'a ibrahim wato domin cikin ta ibrahim yi addu'a ni yace iz qala ibrahim lokacin da ibrahim ya ce rabbi ja'al hadhal balad hadha baladan aminan ya allah ka sanya wannan wuri wato wurin da makka take ka sanya shi gari amintacce za amne ma'abucin aminci wato babu abin ba faɗa ciki wa qad ajaba Allah du'a kuma Allah ya karba addu'a shi wa ja'alahu haraman amin ya sanya shi hurumi amintacce la yasfaku fihi damu insani ba zubar da jinin mutun ciki wala yuzlamu wala yuzlamu fihi ahadun ba zalunta kowa a ciki ko ko abin tsintuwa mutum an hana in ka sai dai ka dauka kai inda za a yi cigiya wala yusadu saiduhu ko farauta shi ma ba a farauta shi tsuntsaye ga sunan suna taba jikin mutum ba haram ne a taba su wala yuqtala khala wa kanan ciyawa da ta ciro cikin hurumi duka ba a taba ta ku tuna wannan warzuqalahu kuma kuma shi Ibrahim yayi addu'a yace ma Allah ya Allah ka arzata mutanen garin mina samara daga 'ya'yan itace wa qad fa'ala wato Allah ya aikata haka nan bi naqal ta'if min sham domin ta'if da sham take wato kusa ga makka babu wurin inda ciyawa ke abin nan sai aka ɗebo wannan juz'i na ƙasa aka kawo abin nan ta'if aka kawo kusa ga makka inda za a yi 'ya'yan itace iri-iri kun gade wa kana abqar lazar afi da wurin na makka wato abin nan fako ne babu wani shuka ciki wala ma ba ruwa amma da addu'ai ibrahim an karayar da shi man amana minhum billahi wal yawmil akhir kun san can yin da an ka ce za a dauka shi galiban shugaban mutane ya ce da 'ya'yana to nan sai ya ce man amana ka azurta waɗanda na yi imani amma masu abin nan bai ce ‘ya'yansa duka ba don kashi addu'a ga wanda azalumi wanda ya imani da Allah wa lamil akhir kuma ya imani da ranar lahira shi za a ba hassahun bid'a ya kebance su da addu'a lahum gare su muwafaqatan liqawli la yanalu ahadiyaz zalimin kun gane qala ta'ala Allah ya ce wa kafara har dai eh, nan kan wajen ba da abinci har kafiri zan bashi don ni'ima ce ta duniya wannan ba keɓance ba keɓance musulmi ɗai fa umatu zan ji shi daɗi fi duniya cikin duniya bi rizqi da abinci kalilan amma dan lokaci kaɗan gwargwadon rayuwar shi sun maltaru sannan in tilastar da shi ga shiga eh, alahira ila azabin nar zuwa ga azabar wuta wala ya ji da hama hisan bai samun wurin wurin karkacewa daga wuta matukar dai bai imani ba hayyan mutu wa bisal masir kuma tir da makoma ai almarju hiya wuta nan duniya kan ko ya kafirta an za a bashi abinci amma lahira to abin nan baya da abin nan wuta dai zai shiga Allah tsare mu to ci gaba وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واذكروا كما يا يهود كتنا anna muhammadan ma'rufun indakum muhammad innan da ke kiran ku zuwa ga addini sananne ne wurin ku na cewa annabi ne li'annahu huwa al-mujabu bihi du'a ibrahim domin kun tabbata ibrahim yayi addu'a cikin harami addu'an nan an karba ta da muhammad sallallahu alaihi wasallama wace addu'a ce ga ta nan idai rahu ibrahim al lokacin da ibrahim ke dauka abin nan ginin abin nan baiti Eh, usas awul jidar ko jidur wato ko ko bangaye lokacin da yake kawo bangaye yana gina bangaye min labaita na daki ko eh, yabnihi yana gina dakin wa Isma'il da shi da Isma'il sa wanda yake Isma'il bab eh, abin nan kawun abin nan bab ammin ku ne ga abin da suke cewa rabbana taqabbal minna ya Allah ka karban na aikin nan da muke yi innaka anta sami'u ya ubangiji lalle kai ne mai ji ga magana al'alim ko ka ne masani bi jami'il ahwal ga dukan halaye wato kun ga sun fara addu'a rabbana ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم to daga cikin addu'ar Ibrahim da ɗansa Isma'il sun ka ce rabbana ya mu waj'alna muslimain ka sanya mu masu miƙa ya zuwa gare ka da hukuncin da ka aza mu mu yarda waj'al min zurriyatina ummatan muslima kuma daga cikin zuriyar muka sanya al'umma wadda yake za ta imani domin bai ce ka sa eh, abin nan ka sa al'ummar mu duka wato ƴaƴan mu su zan musulmi ba don akwai waɗanda za su zan ba musulmi ba tun da waccan magana ta nuna masu akwai wanda ba za su musulunta ba in gane ko wa ta bihi li taqaddumi qawlihi lahu la nalu ahadi zalimin don haka yace ka sanya daga cikin al'umma ƴaƴan mu wato al'umma wadda ta musulunta wa fi tanbihun lil yahudi kuma ga wannan akwai falkarwa ga yahudawa ai Allah ta kunu min na kada ku zan cikin azzalumai fala yanalahum adu wanda ke alkawalin a ɗaukaka su ba zai same su ba ku na kwarai waɗannan musulunta wa adana manasikana kuma ibrahimu da isma'il sun ka ci gaba da addu'a suna ce ya ubangiji ka nuna muna ka sanar da mu manasikana wuraren mu na ibada shari'a ibadatina wata shari'o'in ibadan mu aw hajjina ko eh, shari'o'in hajjin mu wa tub alaina ka karbi tuban mu in mun yi kuskure innaka anta tawwabu ya ubangiji lalle kai ne mai karba tuba rahim mai tausayi sa Allahu taubata sun roki Allah tuba ma ismatin ko da yake su ba su zunubi Allah ya tsare su tawadu an don kan kadda kai wa ta'aliman lidhuriyati ma kuma don karantarwa don duk abin da an annabi yayi an ce mutanensa su yi haka nan kun gane ko to ci gaba rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim to kuma dai daga cikin addu'ar ibrahim da Isma'il sun ce rabbana ya ubangijinmu wa bu'ath fihim ka aika ka aiko cikin ƴaƴanmu rasulan wani manzo minhun daga cikin su shin addu'an nan ba ta ɗaukaka su ba to gashi an karɓa daga abin nan akan muhammad min anfusihim daga kansu ko ko min anfasihim daga wanda ya zaɓuwa cikin su eh, ka aiko wani manzo cikin su kuma cikin wanda ya zaɓuwa cikin su wa domin ya zanna na sama na kwarai wanda an ka amince ma shi an aiko aikowa zai karba ku gane ko wa kada ajaba Allahu du'aahu Allah ya karba addu'ash ya karba addu'arsu ajaba Allahu du'aahuma bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wato annabi sallallahu alaihi wasallama to yatlu alaihim wato ka aiko musu da manzo wanda yake yana karanta musu ayoyinka shine qur'ani wato kenan an hukunce hukuncenka wa alimuhum kitabai ya karantar da su littafi wal hikimata ya sanar da su ilmin da a ciki ai ma fi da a cikin ahkamin hukunce hukunce wa mu kuma ya tsarkake su ayu tahir mai tsarkake su mina shirki daga kafirci innaka antal azizu ya ubangiji lalle kai ne mabuwayi mai rinjaya ga abin da yake so alhakim mai hikima fi sun ihi ga aikinsa to ci gaba ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فبها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين to kun ga wato wannan ita ce addu'ar Ibrahim wanda yake kakanku to abin nan ba ma ku da ƴaƴansa ba wanda ba ƴaƴansa ba daidai ne ya ƙi addu'a shi wa man yargabu wane ne ke gudu an millati ibrahim daga aqida ibrahim wa haitar kwashi bashi wane ne illa man safiya nafsu sai wanda yake ya yi wauta ga kansa ay jahila ya jahilci kansa jahila annaha makhluqa ya jahilci ransa wato halitta ta an kai lillahi wato wanda ya jahilci Allah ya halitta ransa yajibu alaiha ibadatu kuma ya jahilci cewa wajibi ne garan eh, eh, eh, abin ya bauta ma Allah a wuri ta kafa bi ha koko ya dauke ransa ba komi ba wamta hana ya dauke ta walakantatta wala qad dafainahu kuma shi Ibrahimu mun zaɓe shi ikhtarnahu mun zaɓe shi fi duniya cikin duniya bi risal da manzanci wal khulla da zama ne masoyin ubangiji ba da ɗayan ubangiji wa innahu fil akhir lamin salim kuma shi a lahira yana cikin mutanen kwarai alladhina lahum ad-darajatul ula da ke sune da daraja madaukakiya kuma gashi kakanku sannan kuma ku ki to iz qala إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين كما كنتنا يا يهود Ah, iz qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangijinsa ya ce masa ka miƙa wuya ga hukunce hukuncen da ni azama ya ibrahim ai in qallillahi ka jawo zuwa ga ubangiji wa akhlis lahu dinaka tsarkake mai addinin ka kama talaba min eh, minkum kama talaba kamar yadda yanzu ubangiji ya nema da gare ku kama talaba minkum kamar yadda ya nema gare ku wa antum zuriyatu wal hali ku kuma zuriyarsa ne abinda an ka nemi kakanku yayi shine an ka nema ku yi to shi ibrahim qala aslamtu li rabbil alamin na mi kauya na ga ubangijin talikai ashe kun ga addini ibrahim suna na islam daga baya an ka sun an ka juyar da su daga abin nan kamar yadda an ka juyar da musulmi wasu ce tijjani wasu ce qadiriyya wasu ce <laughs> sun yi daga musulunci game da wannan addu'a da wasu na kawo wanda da shi cewa duk mutumin da ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan addu'a ta shafe shi ba za a ce kafin ko da eh a'a wata duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wajibi ne ka dauke shi musulmi sai in ya karya ta an karya ta shikenan don me an kai babin ridda ai ba shi babin ridda ba an yi shi don kafiran da ba su musulunta ba an yi shi don musulmin da na hita daga musulunci ka gane to babin ashifa ɗayan ƙasami na hudu duk wannan ne eh kwarai ko hmm. to ci gaba وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون to da Allah ya ce ma Ibrahim ka musulunta ka miƙa wuya zuwa Ah, abin ya ce na aslamtu ko to bayan haka nan bai tsaya nan ba kuma sai da ya tara ƴaƴansa ya musu wasiya ya ce ku miƙa wuya ga Allah wato wa sabi biya Ibrahim bani Ibrahim ya yi wasiya da wannan komawa ga addini milla ta kwarai wato bani ga ƴaƴansa ba Ibrahim ɗaya yayi ba kuma haka kan na wanda kuke alfahari da shi wanda ake ce muku yayan Isra'il Yaqub shi ma yi wannan wasiya ya ce ku mi abin nan ku miƙa wuya ku zan musulmi shi ma ya yi wasiya bari ga 'ya'yansa wa huwa isra'il shine isra'il shi yaqub qala sannan kuma yaqub yace ƙari bisa ga abinda da ibrahim yace ya bani inna allah astafa lakum ad-din ya ku 'ya'yana lalle Allah ya zaɓa muku addini na ƙware shine addinin musulunci fala ta mutun illa wa antum muslimin kada ku yarda ku mutu sai kuna musulmi kuna masu miƙa wuya ga hukuncin Allah to ina ne wato sai shi yaqubu kuma ga ƙarin da yayi yace ya baniya ya ku ƴaƴana inna Allah astafa lakum ad-din Allah ya zaba muku addini na shi ne addinin musulunci na miƙa wuya zuwa ga hukuncinsa fala ta mutun illa wa antum muslimin kada ku yarda ku mutu sai wa kuna musulmi wato naha an tarki islam ya yi hani ga barin musulunci wa amara kuma ya yi umarni bis sabati alaihi da tabbata a kansa ila musa'adafatil mota inda mutum ya mutu wa hadhihi wasiyatu yaqub isra'il isra'il libanihi wannan ita ce wasiyar